insha Allah na tabbata za su iya kashe kokarin su tabbatar da cewa an samu yanayin da za a iya zaɓe a kasar nan hmm. kamar yadda suka faɗa kuma su kuma inec na kyautata zaton za su yi amfani da wannan dama su ga cewa an ba wa kowa katin da zai je yi zaɓen ranka da idan kai magana tsaro a yawanci abin da mutane suke tunawa shine batun boko haram da ake fama da shi a ƙasar nan a cikin wannan lokacin za a iya shawo kan boko haram kuma za a iya kamar kwato waɗannan ƙananan hukumomi guda goma sha hudu da suke hannunsu har a iya gudanar da zaɓe waɗannan wurare? to ai shi ne wato inda ake samun kuskuren gane abin da su masu tsaron ƙasa suke cewa ba wai suna bayanin cewa a cikin sati shida za a kori duk boko haram a najeriya hmm. amma cikin sati shidan nan za su kawo yanayin da za su iya ba da nasu gudunmawar na tabbatar da cewa an samu isasshen tsaro a duk najeriya yadda ko ina za a yi ya abin abinda ake nufi ke to kamar a ranka da gaba da batun wannan sha'ani na tsaro najeriya ta samu a wannan lokaci ta haɗa kai da wasu ƙasashe makwabtanta domin shawo kan wannan al'amari kamar wani irin tsari ne kuka yi na tunkarar wani al'amarin da ke addabar yankin arewa masu gabashin najeriya eh alhamdulillah tsarin da aka yi shine yanzu muke ganin abubuwan da muke amfani da su ake samun nasara a irin abubuwan because amfanin kenan dama a ga cewa an yi maganin wannan abin al'ajabi da ya same mu na bukwari. yanzu zan baka misali a adamawa state a da local government guda bakwai ne suke hannun bukwari ma yanzu an kwado an wato local government guda shida na bakwai din madagali ita ma kaɗan ya rage a kwato ta gaba ki kwanan nan za a kwato ta hmm. to to to kaga ana samun nasara abu ne wanda muka zo muke ta iyakaci kokarin mu muka cewa an samu haɗin kai da sauran ƙasashe don ba abu ne kawai na najeriya ba hmm. akwai makwabtan wanda di yanzu sun yadda muna aiki tare muka cewa mun yi maganin wannan abu ne masifa ce wanda insha Allahu za mu magana amma zan yi amfani da wannan dama in kira ga dukkan 'yan najeriya a haɗa kai a daina sa siyasa a cikin don mun lura da a najeriya ne kawai inda ake kawo siyasa a cikin irin wannan abin da duba haka abin da ya faru lokacin da aka yi na 11 da aka fara wannan abin na amerika ai kowa ya zo ya haɗa kai da gwamnatin america a ga cewa an yi maganin wannan abin babu wani republican ko democrat ko wani kowa lokacin ya zama american ne kowa an goyi bayan gwamnati haka muke kira ga fikin yan najeriya a daina sa siyasa a cikin wannan abu